Shin kuna da wasu muhimman bayanai da kuke so ku ɓoye a cikin kwamfutar ku inda ba ku son kowa ya san inda suke? So ku biyo ni cikin wannan shirin, zan fallasa muku, zan warware muku hanyoyi da za ku bi domin ku buɗe folda wacce ba wanda zai iya ganin inda take, balle ma ya gane inda ku suke. Da fatan za ku danna mana sharing, ku yi liking, ku yi subscribing na wannan YouTube channel namu don da haka muke samun karfin kawo muku irin waɗannan bidiyo masu muhimmanci. Ku biyo ni cikin shirin. domin ganin yadda za ta kasance. Kai tsaye idan kina so ko kana so ka ɓoye sirrikanka da ke kan kwamfutar ka ba ka son a gansa a nan gaba ɗaya kuma ba za ma a gansu ba kwata-kwata hanya na farko shine ka guji sa direct name ma'ana duk abin da ka san cewa wannan abin sirrinka ne ba ka son a san sunan shi to kada ka sa wannan direct sunan akan folder ko akan document to abu na biyu shine zan koya muku yadda ake ƙirƙiran folder wacce ba a ganinta sai kai inda ka san inda ka ƙirƙire ta zaka iya ganinta Hanya na farko shine in ka zo kan desktop ɗin nan sai ka yi right click a kai, da ka yi right click sai ka tafi normal yanda ake buɗe folder sai ka je new, da ka je ga new folder nan sai ka danna folder, ga nan ya kawo mana new folder. Da zaran ya zo nan gurin sai ka je kan keyboard ɗinka sai ka danna left alt, alt ɗinka na hangu, na ɓangaren hagu. Sai ka danne shi sai ka zo nambobinka sai ka danna 255 sai ka saki. Da zaran ka saki zai kawo ka nan gurin to sai ka zo kan folder ɗin sai ka yi right click a kanta zai kai ka wurin properties ɗin nan ka zo properties ɗin sai ka clicking a kan shi sai ka zo daidai nan gurin a customize ɗin nan sai ka clicking zai zo ya kawo ka change icon ɗin nan in ka zo change icon ɗin nan sai ka clicking a kan shi sai ka zo cikin waɗannan icons ɗin gaba ɗaya sai ka duba ka ga wanne ne idan ka danna shi zai zama ba zai nuna komai ba kun ga nan gurin fa akwai icon amma duka blank ne ma'ana farare ne za su shige to idan na taɓa wannan ina danna OK nan ma zan zo in danna OK za ku ga folda ta ta ɓace kun gani folder ta ɓace amma fa folder ɗin tana nan bari in taɓa ta ku gani kun ganta folder na tana nan so yanzu ɗauka cewa wannan shine ainihin document ɗina na sirri da nake so in ajiye a cikin folda ɗin zan ɗauke shi sai in zo in saka a ciki ga yanan na saka a ciki kun ga ya gudu ya ɓace to duk wanda ya zo ita kanta folda ɗin zan iya ɗauke ta daga nan dawa da ita nan wajen kun gani na ɓoye ta so duk da zarar na kunna kwamfuta na babu wanda zai ga wannan folder ɗin sai ni da na san inda take in kawo pointer na lalubo ta a nan wajen kun ganta to zan buɗe ta domin mu tabbatar cewa nan document ɗin yana ciki ga nan na je open na buɗe ta kun ga ga document ɗina gashi a ciki So wannan shi ne hanyar da ake bi domin ɓoye ainihin sirrika da bayanai a cikin kwamfuta. Ya kuka ga shirin? Ina fatan shirin zai amfane ku. Da fatan za ku danna mana sharing, ku yi mana liking, ku yi subscribe, kuma ku ajiye mana ainihin tambaya ko kuma wani ƙarin bayani a cikin comment section. Da zarar mun duba, za mu fahimci inda aka dosa da izinin Allah. Da fatan kuma za ku ci gaba da bibiyan wannan tasha tamu don ƙaruwa da amfanin kawukanmu da kuma sauran al'umma. Mu haɗu a shiri na gaba.